kan ba goma eh inda kuma eh, sannan kuma sun kama wasu da dama cikin ‘yan ta'adda sannan kuma sun ƙwace babura ma'ana motuna kusan moto sama da hamsin na ‘yan ta'adda suka ƙwace sannan kuma sun ƙwato eh manya-manyan makamai daga hannun ‘yan ta'adda hmm, lallai wannan eh yana ɗaya daga cikin nasarori da dakarun mali ke samu idan ana samu haka tabbas mali za ta rayu za ta samu eh, magance matsalolin tsaro a cikin ƙasa inda yanzu ƙasar ta ɗauki mataki duk inda sojojin horon shi suka bar wajen ta ne ta jirge wajen kuma inda aka ce da eh, rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya su ma kun san yanzu ba su aiki mali ta tsaye da su sojojinta ne kawai ke aiki Mm, da suke aiki ta sama da ƙasa na tsaron ƙasar da kuma iyakokin ƙasar tare da kuma warauta 'yan ta'adda ne suka kwato daga 'yan ta'adda mm, sun kashe kusan 'yan ta'adda ɗari kannan sun kama wasu da rarrarin su sannan sun kwace motan moto kusan sama da hamsin kowane moto yana ɗauke da kowane ɗan ta'adda uku wani ma hudu mm, lallai 'yan ta'adda da dama ne moto ya yi hamsin kwace motuna manya-manya wanda ana iya goyon uku wani ma ana iya goyon uku kusan sama da motu hamsin suka amshi na yan ta'adda kannan sun kashe yan ta'adda kusan ɗari kannan kuma sun kwato makamai masu yawa lalle makamai suna da yawa da dama manya-manyan makamai da sauransu ne da karin malin da suka yi wannan nasara makamai wanda sojojin mali suka kwato daga sun kashe kusan 'yan ta'addar dari kannan sun kama wasu da rarrarsu kannan sun kwace motan moto kusan sama da hamsin kowane moto ya ɗauke da kowane ɗan ta'adda uku wani ma hudu hmm. lallai in ta'adda da dama ne moto ya yi hamsin wanda aka kwace motuna manya-manya wanda ana iya goyon uku wani ma ana iya goyon hudu hmm. kusan sama da moto hamsin suka amshi na yan ta'adda. Wanda daban da an ka turo Allah sa sun tuba sun bai. Allah sa sun tuba sun bari hmm. an gaba kamar sun yawa da motuna haka tafallai da mishi alheri Allah sa mu sha alheri misalai ita mata za ta dakatar da kunci ta dakatar da ayyukan eh, sojojinta a mali ƙasar jamus tana da sojoji kusan dubu a mali wanda suke aiki tare da eh, haɗin gwiwar sojojin horon da kuma eh, sojojin Eh, tarayyar turai union european da kuma dafa ma rundunar ta musamman ta wanda ke zaman lahiya ta majalisar ɗinkin duniya jamus dai ta ta tun lokacin da mali ta hana shirkin ta sauka cikin sararin ma'ana mali ta hana jamus ta bi cikin iyakar ƙasarta ta sararin samaniya jirgin ba mali za a tsayawa ba aha nijar za a yi wa to sai ya biyo duk da sai ya biyo kenan ta sararin samaniyar mali amma mali ta hana mu jirgin ya wuce kasa kuma jirgin yana son ya samu inda zai yi iskal to mali ya kamata yi iskal mali ta ce sam kai saki ya sauka ƙasar ta ta hana sararin samaniya ta kuma ta ki ba da izini na ya sauka cikin ƙasar ta eh, wanda ƙasar mali na zargin jamus ita ma da yin ba daidai ba da kuma rashin kin bin umarnin Eh, hukumomin mulkin ƙasa ga yadda suke son a yi su kuma su ce a ba haka nan ba za su to shi yasa ta ce ita ƙasar ta mali ta ce ba za a wannan da ita ba to madin ta hana jirgin ƙasar jamus sauka cikin ƙasar ta kuma ta yi gargaɗi kan ya saki ya bin sararin samaniyarta eh kinan duk abin da ya same shi shi ya sha to kasar jamus ɗin dai ta fusata bisa wannan cin wasu da ta mata ta dakatar da da ta dakatar da ci gaba da aikin da za su yi a mali kuma jamus ɗin tana duba yiwuwar kwashe sojojin ta kusan dubu ɗaya da ke mali sojojin na jamus su ma suna cikin ayyukan yaƙi da ta'addanci na wajen da zaman laya inda suke dafa ma dakarun majalisar ɗinkin duniya mai isma da kuma eh, dakarun faransa da kuma eh, dakarun tarayyar turai ma'ana union european hmm, lalle kasan kwanaki ma mali ta hana wani shirgin kasar spain sabta kasar ta hmm, inda ta mai kashe di kai kuskure ya sauka cikin kasarta, ta kuma kai kuskure ya bi sararin samaniyar kasar ta mali dai dangantaka da mali da kasashen turai na ƙara kamari inda mali ita da kanta ne ke son janyewa eh, da dangantaka tsakaninta da wannan kasashen turai inda take kara. wani sabon ƙawaye wanda ke wanda suka ga sun yi daidai da ra'ayinsu kuma sun yi daidai da muradin kasar su wanda suka gani kuma sun yi daidai da za su iya ci gaba a ƙasar tasu to lalle wannan dai mataki da ma ta ɗauka na hana jirgin kasar jamus sauka cikin kasar ta da kuma hana maya eh, sararin samaniyar ta na yabi ya wuce ba wai a ya ba a yabi ya wuce sace san kan ya kuskura to da wannan dai shi ne zai yanzu dai mai sha musu je ta dakatar da ta eh, kuma ta hana mai sararin samaniya ta ne ya biya wuce eh, wasu kasashen musamman kungiyar tarayyar turai ta nuna alhininta da rashin jin daɗinta abin ga wannan mataki da da ta ɗauka an hana mai jirgin almai jirgi na almai inda yake son ya yi iskal mali eh, ya bi ta sararin samaniyar mali bisa hanyar shi ta za a wucewa zai je inda malik ta ce kai kuskura ya bi ta sararin samaniyar kasar kuma jirgin yana da buƙatar tsayawa ya yi iskal ya sha mai malin ta hana mishi eh, sabuka cikin ƙasar ta ta ce sai dai ya juya inda ya ta hana mishi ƙungiyar tare turai ba ta shi daɗin wannan ba ita kuma gwamnatin rukun ƙwarya ta mulkin sojin mali ta ce ƙasar mali ƙasa ce mai inci tana da damar ta ɗauki duk wani mataki ta ga tana iya ɗauka wanda Eh, duk matakin da ta ga dama tana iya ɗauka saboda ƙasa ce mai incin ƙasa ce mai incin kanta al'umma ne masu incin kansu mm, lalle inda malin ta ce san ba zai sauka ba take ba da sararin samaniya ta jirgin ya biya wuce a ba wani ya yi iskal ba ya biya wuce ko da bai samu bukata ta ya sauka ya ƙara shan mai ya wuce ta hana sararin samaniya ya bi ma ya wuce ta hana kwanaki in ba kuma ta ba ma sha mai malin ta hana wani jirgin kasar spain shi ma da ke son ya fi sararin samaniya ta mali ya wuce shi ma na gan nijar ne za a yi wa wani jirgin kasar spain inda kasar ta hana shi ya koma ta algeria algeria ma ta hana ya hmm. ya koma ta algeria ita ma algeria ta hana sararin samaniya ta to dangantaka dai na ƙara tsamari da hukumomin mali da eh, kasashen turai hmm. dangantaka na ƙara tsamari yanzu wani misali ka gani ita faransa tana da soji kusan dubu nawa a cikin mali shekara tara ana yaƙi yaƙi ci gaba yaƙi ci baya ga jamus ita mata da soji kusan dubu hada da wani a mali amma har yanzu dai ba ba a cimma nasara ba to wannan soji ne wani su ma bin wani wannan sojoji ba ka mutu sa mutane hanya ba ai yanzu kana gani kuma mali ta samun nasara kan yan ta'adda insha Allah eh.